Baba Suda, sarkin labari. Wucewa suka zo yi kawai suna tafiya sai suka ji ƙasa ta yanke sun rubuta ciki ta haɗe da su an neme su an rasa. da ma ya zo wucewa shi ma, bai ma an kada ba ma ta zo haɗa ta sake haɗa da shi. To jama'a fa yi gangami an tafi za a yi aikin gayya wataƙila ko za a zaƙulo su. Idan haka da muka kira ga kawo mana ɗauki wannan yanki namu na ƙaramar kuma kura na wata basa. to za dai mu ji garin yaya aka yi hakan kuma ya aka yi daga ƙarshe ko me aka gano a wani ɓangaren kuma sabuwar amaryar kwanan nan ta rufe kofa ta ce da makota za ta je ta yi cefa amma kafin ta je ta dawo an nemi kayan ko ƙasa. Sai ta ce mai ta gaya makociyarta ba nisa za ta ba. To bayan dai an fara bincike an gano cewa an ga wata yar karkaina tana ta je ka dawo da yin sakarabtu a ƙofar gidan ba kowa. Ya mata ne, ai macen ma yanzu wani dukan da za ta yi, billahi da zai namijin ma ba zai yi ba. to hankalin makota ya tashi, an fara ‘yan tsaye gungumi ko daga nan ne kasan zancen mata, amma dai idan mun je cikin shirin za mu warware zare da abawa. A hannu guda kuma mara gaskiya hausawa suka ce ko a ruwa gumi yake yi, wani da aka yi zargin ya sato mota cikin dare yana gudu. ya haɗu da ma'aikata sun zo wucewa a tasu motar ya tsarugu. firgicin da magaya da gudun da magaya ganmu ya juya a guje a mota. To fa an yi fafaran gudun mage da bera. Tun daga Zariya ya fita da a ciki da gudu. Tabbijan za mu je aka ƙare, ku dai kai. ku ɗan jira kaɗan muna dawowa. A duniyar rayuwa namiji uba ne abin alfahari da akan yi ado da shi a ko da yaushe kamar yadda 'yan adam suke sha'awar kwalliya da cin ado da ta jiki don samun nishaɗi da jin daɗi shakka babu. A el samad idan ana batun sutura kwalliya da cin ado maza ma ba a bar su a baya ba musamman idan muka yi waiwaye a lokacin da mazan suke mazaje da suka yi yayin da ake kiran kiransu gayu masu wando pantalo da tarin suma wato gashi ciko maroko da takalmin da ake yi masa lakabi da high heel ga tabarau da hula zan da ko da da a baya mun ce a El Samad komai na mata ne a yau kuma muke tabbatar muku da El Samad for men wanda wuri ne na musamman a rukunin kantunan El Samad don faranta wa iyaye maza da samarin matasa 'yan kwalisa da kuma yara ƙanana manyan gobe. El Samad for men matattara cikar kamalan mazaje da nuna kasaita. wuri ne da bashi da na biyu a duniyar suturin mazaje masu kiran kansu maza a cikin mazaje. San kowa a wanda ya kasa kai kansa El Samad for men wanda maza a yanzu suke yayi da nuna bajinta da burga daidai da zamani. El Samad for men ɗaya ne tangan da goma a rukunin kantunan El Samad da ke kan titin Ibrahim Taiwo a kanan Daba, Nigeria. El Samad for Men wuri na musamman da mazaje A El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka. El Samad. Baban Abdul ni fa gaskiya na gaji kullum yaran na faman biyan kuɗin makaranta ake amma jiya yau ni kawai Madina za a kai su. Madina haba ina na ga kuɗin biza da tikitin da zan kai su Madina. Me ya baki dariya kuma? Haba ai dole ne ne maka dariya yanzu kana cikin garin nan baka san hamshakiyar makarantar Madina College ba? Aha na kuma gane. Ai Madina College Kano haɗaɗɗiyar makaranta ce da suka tanadar wa yaran mu tsarin koyarwa mai nagarta da kuma shirya muku bangarorin karatu daban-daban da suka haɗa da koyar koyar da mu ilimin boko zalla a bangarorin firinaziri naziri da kuma bangaren koyar da larabci ilimin addini a bangaren yini da ya kunshi karatun boko da na islamiyya tun daga karfe bakwai da rabi na safe har zuwa karfe biyar na yamma bangaren sakandare tun daga jss1 har zuwa jss3 makarantar madina college kano adireshin suna nan a gurin gawa layin primary da jan bulo gate na biyu da kadawa rijiyar zaki da ya yamadawa ɗorayi babba a ƙaramar hukumar gwale don ƙarin bayani a kira sifili sifili bakwai sifili uku biyu uku biyu ɗaya takwas uku biyu Madina College ilimi da shirin rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina godewa Allah mai kowa mai komai da ya zaɓi ɗaya daga cikin yan tawagar a Excellence Mamun Kanawa wanda Allah ya bata nasarar fitowa takarar shugabancin ƙaramar hukumar tudun wada Hajiya Sa'adatu Abdullahi matar soja. a jam'iyyar mu mai albarka ta NNPP Kwankwasiya. Ni Hajiya Hindatu Muktar Hindustan a madadin 'yan dokido na mamun kanawa muna mika godiyar ta musamman ga madugun ɗarikar kwankwasiya ta duniya da tarabi musa kwankwaso da balaraban gwamna alhaji abba kabir yusuf da mataimakinsa kwamar aminu abdulsalam gwarzo da jagoran kwankwasiya na tudun wada salisu abdullahi shehu da dukkan masu ruwa da tsaki maza da mata wajen samun nasarar yar uwan nan ta muna

kulale marhabin. Ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba ta bawa ranar samu, wadda gabanin mu kwance kullum rigizar rahotannin da shirin na Larabar ya samo domin ku. za mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaici. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi kira ga gwamnatin jihar nan da ta buɗe dam ɗin tiga don rage shi sakamakon cin gonaki da gidaje da yake yi tare da umartar kamfanin rarraba hasken wutar lantarki Kyarko da ya gyara wutar lantarkin karamar hukumar Gabasawa sakamakon rashin haske a duk mazaɓu goma sha ɗaya a karamar hukumar. Shugaban Majalisar Jibrin Ismail Falgora ne ya bayyana hakan bayan yayin da dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar gabasawa zakariya abdullahi nuhu ya gabatar da kudirin yayin zaman majalisar na ranar laraba tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufa'i ya ce dawo da khalifa muhammadu sunusu na biyu a matsayin sarkin kano na ɗaya daga cikin abubuwa mafi mahimmanci a rayuwarsa nasir el rufa'i ya bayyana hakan ne yayin wani taro da aka gudanar ranar laraba a kano akan fasaha mai suna arewa tech fest shi kuwa shugaban tashar da da ke nan Kano Ahmad Garzali Yakubu ya shawarci matasa da cewar duk abin da za su yi kada su rinka mantawa da addinin su domin gujewa fuskantar matsala a rayuwarsu. Garzali Yakubu ya bayyana hakan ne yayin maulidin fiyayyen halitta nau Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da tashar da lafiyam ta gudanar ranar Laraban nan a harabar gidan wanda ya kasance karo na hudu a wannan shekarar. Hassan Mamuda Ya'u daga sashin labarai. To yanzu kuma sai jakada Abdulkadir Muhammad Sani tukuntawa da zai sauke dakon wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo. A kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda wasu suke haɗa indijin fam wato shaidar zama ɗan ja ko ɗan ƙaramar hukuma guda biyu. To fara da saƙon Aminu Almustapha Jalla. taimakon kai ne da kishin jiha ko kuma karamar hukuma domin kana zaune za a ce idan baka da shi ba za ka samu wata dama ba abdul kura ya ce salam baba da eh wannan taimakawa kai ne da ita kuma karamar hukumar eh abdul kura shi ma ya bayyana ra'ayinsa da cewa baba da wannan ai abu ne na kai da kai ya kamata dai mutum ya je ya yi yusuf sani umar kogi ya ce baba suda tabbas wannan nuna kishin ƙasa ne kwarai da gaske ya kamata al'umma su ba da haɗin kai a kan abun zahairu hassan balare ya ce ya ba shi da amfani ba ba su da domin a ƙasar nan wa kake da shi shine ya fi aiki gaskiya ana wa fahimtar hakan daidai ne domin yana fayyace duk ta ɓangaren da mutum yake a ƙasa sannan yana sauƙaƙa wa gwamnati wajen gudanar da tsare-tsarenta wannan saƙon najib jibril sharɗa ne jigon rahotannin ma a yau zai yada zango ne a unguwar Medile, inda wata sabuwar amaryar kwanan nan ta rufe ƙofa ta ce da maƙota ta tafi cefane, amma kuma wani ikon Allah kan ta je ta dawo sai gashi an an rasa sama ko ƙasa. Jan. Kaji za ta jiƙa wa makota aiki, cikin ya ɗururuwa kasan mata, har an fara ‘yan zantuttuka da tsegungumi, ana ta zinɗa baki, ana nuna da hannu wai ko daga can haka ne. Amma kuma wani ikon Allahn ana fara bincike, sai gashi an gano cewa an ga wata matashiyar budurwa tana kara kaina da jika dawo a gurin ba kowa. Don haka sai aka faɗaɗa binciken, kuma duk dai mata ne a kan gaba. suna ta mamakin yadda ma akai aka samu gidan abu da bayan an kulle ashe tana ciki ta ji kayan lefan niki-niki ta ɗaure, kuma ita ma sai ta ji kamar an ɗaura duk ƙafafuwanta, ta kasa tafiya bare ta bar wajen. Ƙarshe ta koma bayan kujera ta zauna ta runguma kayan, ai kuwa matan suna shiga suka zaƙulo ta. ashe ma ba ‘yar unguwa ba ce ‘yar kara na ce, me kai kawo tun daga unguwar ai sami te har zuwa unguwar ta mai dili. Nan fata ce sai kawai ta ji sun fara aika mata da irin saƙon su na mata, ita ta zata ma saƙon na maza ne. mata ne sun daddake ni da tabarya da turmin karfi ba muciya ko bulugari da akwai wai dama su ma mata suna duka ne eh shi nan sun ke baki ba su haƙuri ba na ba su haƙuri ba su haƙura ba ta ce dama ta gaya makociyarta ba nisa za ta yi ba mu kullum ba shi da wani kyau sosai kina da wani saƙo da ki aika gurin sauran yan mata kowace mace ta riƙe mutuncinta wannan ɗabi'ar wallahi ba ta gari bace ba To bayan dai an kai ta gurin ma'aikata sun bincike ta sai suka kai ta kotun shari'ar musulunci da ke shalkwatar hukumar Hizba. Ƙarƙashin mai shari'a sani ta ni musa na Hausawa, kuma ba wahalarwa ta amsa laifin na shiga gida ba tare da izini ba. ta sata. Kotun kuma ta ce to a laifukan guda biyu hukuncin ɗaurin wata shida ko ta biya tara ta naira dubu sittin ta tafiyarta. Kuma amma sai dai gabanin tafiya da ita sai suda ya hangi ango mijin amarya ya je karɓar lefe. Kuma da suda ya tambaye shi ko akwai wani sirrin ɗaure ƙafafuwar hana tafiyar ɓarawo sai ya ce ba komai kawai dai asirin ta ne ya tonu, amma dai bai bari mun naɗi murya ba, don haka sai su da ya waiwayi wani ganau, da shi ma ya cika da mamakin yadda aka yi tafiyar ta gagare ta. Ni a nawa ganin ba wani abu illa kawai masu gidan Allah Ubangiji ya ba su nasara suna da addu'a mai ƙarfi kuma Ubangiji Allah tona mata asiri shi sa kaga ta kasa zuwa ko ina aka zo aka same ta. Amma ta ce wai da aka zo ana dukanta wai ta da ta mata maza ne amma wai sai da ta watsake ta kai ta ga ashe mata ne ya mata ne saboda ai yanzu kowa ya kai iya wuya ai mace ma yanzu wani dukan da za ta yi billahi zai namijin ma ba zai yi ba saboda an kai wuya ba wanda zai nemi sa, yana ganin ga da rayuwa ta zama tafiyar biri a yashi haka kawai wani ya zo ɗauka masa ai sai yanda ƙarfi ya ƙare to labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakon kuma kafin nakun ga irin muhawarar da mutane suka yi ta facebook a kan batun tare da jakada ahmad garzali yakubu Za mu buɗe da ra'ayin Safiyanu Mustapha ga yadda yake cewa basu da wani lokacin angwaye suna karɓo kayan lefe na ofe bayan biki amarya ta je unguwa ango ya turo a ɗauki daga nan sai sa dariya. Amma dai je sai inda boyo ya biyo bayan ka inda ya fara da ina lillahi kai ka ji fadan Allah tsabar gaggawa da ta yi haƙuri Allah cikin ikonsa za a kawo mata Allah alarma da son zuciya. Yasira san ta ce alhaki ne ya nannaɗe ta sata a gurin ya mace ai ta fi hatsari Ril Nuruddin Na'ibawa yake cewa kai wannan ƙasa ta mu sai dai addu'a Allah ya shirya yayin da Shu'aibu Balarabe ke cewa to fa ai wa da ranka ka sha kallon jikar maganar Bahaushe Allah ya shirye ta da sirajo bala faki ke cewa to fa Allah ya kyauta amma gaskiya wannan baiwar Allah bata kyauta ba Khadijat A Bello take cewa wallahi karfin addu'a ne na mai kayan shi yasa ita rauniyar Allah ya hada ta da wannan jarabta kuma ta kasa guduwa wannan ya zama izina a gare mu mu ƙara gode wa Allah kuma mu dage da addu'a Allah shiga tsakanin nagar da mugu Kamisu bi Kamis dan garin tsama wannan ya ce wannan hanyar da kika bi ai ba mai bullewa bace mace da aikata irin wannan halin Allah ya rama mu da san zuciya ya ƙara mana wadata azurci yayin da Hassan Babushi Muhammad Ali ke cewa ikon Allah kenan duniya labari Allah dai ya kyauta Hamisu Bala Hamisu garku ya ce wai wannan haya haya da kika zaba kanki ai ba hanya ba ce mai kyau. Allah dai ganar da ita ya shirya da mu baki daya. Ga Firdausu Ibrahim na ibawa da ra'ayinta take cewa haba budurwa gashi nan kin biyo son zuciyarki kin sauka a tashar nadama. yanzu a gari yawa ya da fatan hakan zai zame miki darasi a nan gaba zahardin lawan magasa kake cewa subhanallahi me kike ci na baka na zuba da kin yi hakuri ke ma za a kawo miki Allah ya kare mu da san zuciya wasu ke daga cikin sakonnin rayuwar ku akan wannan madu'i na wannan rana sunan ɗinki gare ka to ma dalla baba kuma kuma za ku iya bibiyar shafukan namu na sada zumunta a Facebook da TikTok da S da YouTube duka dai Adala FM Kano don ganin irin mahimman batutuwan da muke wallafawa ku yi kwamen ku yi lakin ku kuma danna ƙararrawa za mu biya ta kasuwa mu ɗauko talla. Aure martaba ne mai shugaban 'yan majalisar arewacin Najeriya kuma shugaban kwamitin man fetur na majalisar ƙasa. Right Honorable Alasan Ado Doguwa OON Sardaunar Rano wakilin tudun wada da doguwa a majalisar tarayya ta ƙasa. Na farin cikin gayyatar ilahirin 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansa. Ahmad Alasan Ado Doguwa da amaryarsa Hajara Sani Bala Tsanyawa, sai Sa'adatu Alasan Ado Doguwa da angonta ASP Aliyu Shamsuddin Rimi. Za a ɗaura auren insha Allah a ranar Asabar 28 ga watan Satumba shekara ta 2024 da karfe 1 da rabi na rana a masallacin Juma'a na New Sahaba da ke Kuntila kan titin Maiduguri a kanan Dabo. Allah ya ba ta ikon halarta amin. sanarwa daga mai magana da yawun right honorable alassan Atutu kuwa awwal al-sufi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 Bayan samun gagarumar nasara da lambobin yabo kan kwarewa da bin ka'idojin koyarwa a fannin lafiya, Jamil Ibrahim Imperial College of Health Sciences and Technology da ke garin Tudun Wadar Kade ta sake buɗe portal domin ɗibar sabbin ɗalibai na shekarar 2024 zuwa 2025. Makarantar Jamil Ibrahim Imperial College of Health Sciences and Technology ita ce mafi girma a wannan yanki ta fuskar ƙwararrun malamai, kayan aiki na zamani da sauran ababen more rayuwa. Yanzu haka kuna iya samun wa ku gurbin karatu wato admission a fannin kiwon lafiya kamar pharmacy, community health, CHU and JHU, medical lab technician MLT, national diploma in public health, national diploma in environmental health technology da certificate in traditional birth attendant TBA. Domin samun gurbi a wannan ƙayatacciyar makaranta, kai tsaye a garzaya harawar makarantar da ke kan titin zuwa garin Jos da ke garin Tudun Wadar Dankari a jihar Kano kusa da gadar hanya. Wai kira lambar waya sifili tara sifili kuɗi shida biyar tara sifili tara shida biyar ko sifili takwas sifili shida biyar sifili biyu tara ɗaya takwas biyu ko a shafinsu na intanet www.jcosa.edu.ng. Marabanmu. To a nan kuma wasu ne sun je wucewa kawai suna tafiyar su sai suka ji ƙasa ta yanke sun rufta ciki ta haɗe da su kuma an neme su an rasa. Ƙarshe jama'a suka yo gangamin aikin gayya ko wataƙila za a zaƙulo su. ashe wata tsohuwar rijiya ce mai kogo da take can gefen hanya. Kogon nata ta ƙarƙashin ƙasa ya rarake faɗi har zuwa inda suke tafiyar, don haka sai ta da su ciki gaba ɗaya. Kuma da ki an auna arziki sun tsallake rijiyar da kundin baya, an ceto su an samu rayuwarsu, kamar yadda wasu ganau suka shaida. muna nuna kicin ana ruwa sai ji muka yi gaba ta yanke ta fada da yara guda hudu alhamdulillahi cikin nasarar da muka samu na ceto wa'annan yaran raunukan da suka yi takaitacce ne don haka da muka kira ga hajiya gwamnati ta kawo mana dauki wannan yanki namu na karamar hukumar kura na unguwar basa. wannan rijiya na kakanninmu suke bamu tarihi akalla ba kasar wannan rijiya ta kai kimanin shekara ɗari biyu rijiyar nan wallahi Allah haga gidajen mutane duk gashi nan ma ka gani ba sai an faɗa ma ba wallahi take ta cicciyo gidajen mutane ne nan walla Allah ko wadda ma ya zo wucewa shi ma bai ma an kada ba ma zo hada ta sake hada da shi ta hada shi ne na mutum biyar. To shi ma dai wani daga cikin waɗanda suka tsallake rijiyar da baya ya magana kaɗan. rijiya ce ta tafasa mu hudu karewa na yi sauran su kuma wata ta kurje amma sauran ba abin da suka ji. To da yake da al'amarin ya faru ne a ƙaramar hukumar kura mun waiwayi mai riƙon mukamin shugabancin ta wato DPN Alhaji Saba Muhammad. wanda ya ce tuni gwamnatin jiha ta aikin cike rijiyar da fitar da hanya ta musamman wadda ruwanta zai fita, ita ma kuma ƙaramar kamar hukumar a gobe za ta yi nata yunkurin. Kuma yanzu za mu je ga labarin mara gaskiya da hausawa suka ce ko a ruwa magumi yake Domin dai wani da aka yi zargin ya sato mota cikin dare yana gudu ya haɗu da ma'aikatan antifon sinacin masu da'ila kwacen waya da shaye-shaye sun zo wucewa a tasu motar da ya gansu sai ya tsargu. Karshe suka yi tseren gudun mage da ɓera da shi, kamar yadda shugaban rundunar Inuwa Salisu sharaɗa ya shaida wa jaka da Hassan Mamuda ya'u. Firgicin da magaya da gudun da magaya ganmu ya juya a guje a mota ya sa muka biyo shi don mun tabbatar ba shi da gaskiya. Kafin mu zo yadda motar ya fita da a ciki da gudu. To gudun da ya shi ne muka jawo ta muka kawo ta ofis. So akwai documents da muka samu a ciki to muka buɗe muka samu contact to suka tako tun daga zaria suka zo suka haɗu da civil defense na nan kano muka ɗauki motar su muka ba su. to shi ma mai motar bayan an nemo shi daga zaria can jihar kaduna ya zo ya karɓa barsa. bayan mun zo mun samu wannan runduna duk sun tambaye mu sun yi mana interview sun tabbatar da wannan mota ta mu ce mun zo da takaddu babu abin da zamu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi to masha Allahu ka jabin alheri kuma har yanzu muna kan alherin wanda ma ya mamaye komai gaba ɗaya. Domin dai zancen farin cikin zagayowar watan haihuwar ma'aiki ɗan Amina ɗan Abdullahi goyon Halimatu angon Khadija Tizami. wanda gidan rediyon Dala FM ta gabatar a yau, inda aka yi jawabai masu mahimmanci daban-daban har ma da ƙasidu. maulidin manzo muku tare rediyon dalake shiryawa rediyon dalake shiryawa rambi ƙara salate gunshi shugaba na halitto gashi godiya ta nake miƙawa godiya ta nake miƙawa To manajanmu na dala, Ahmad Garzali Yakubu mai gaba ɗaya ya yi tsokaci. kamar yadda muka sani wannan shine karo na hudu shekara ta hudu da muke gabatar da wannan al'amari mai girma a wannan gida ya zama mu mun zama shi domin ma'aiki aka yi magana kuma domin shi aka samar da gaba ɗaya wannan duniyar ma wani babban al'amari shine muna jin malamai da suke magana a bari irin wannan suka ce lokacin da aka zo aka nemi izini na karɓar ransa sai da ya roƙi Allah ya ɗauke wa mummunai al'umarsa mu kenan mu a ɗauke musu wannan ciwo na zarar rai shi a ɗora masa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da yawa wani lokacin sai ya dinga tunanin ce to kuma ga halaye na ma'aiki kafin ya tafi duk sai da ya gaya mana ya yi sa aikace ga su nan muna jin malamin mu suna faɗa daga ciki wanne muke yi hakuri dama wannan an riga an sani har zuwa ya duba wani buyahu yahudi mara lafiya ku tuna fa ba musulmi bane ba amma ba yahudi ne amma ma'aiki har zuwa ya duba shi da rashin lafiya duk mun ji wannan daga gurin malamai a ciki mu wanne muke yi ne hakurin muke yi san junanmu muke yi malamai suna faɗa amfanin irin wannan lokaci shine su gaya mana ko kuma su tuna mana waye ma'aiki shine amfanin lokaci irin wannan To mun ci arzikin ma'aiki muna kuma ci, kuma fatanmu mu ci gaba da ci har a gobe kiyama, mu zauna da shi a gidan aljannatul firdausi bayan mun sha ruwa a tafkin alkausara da shi. Don haka ma da shi za mu rufe shirin na wannan rana. ko da dai akwai saƙon makarantar koyo ko kuma bunƙasa harshen turanci ingantacce kuma sauƙaƙe wato domin English Academy da ke Zurot Kano inda ta fara ɗiban ɗalibai. Akwai ajin ɗalibai da yawa da ajin BIP da wanda ake zuwa har gida ko ofis a koya wa mutum. Akwai kuma ajin 'yan online masu karatu da wayar su ta hannu ko a kwamfuta ba tare da an an zo makarantar kafa da kafa ba, akwai kuma ajin public speaking. domin shiga makarantar koyo ko bunƙasa harshen turanci ingantacce kuma sauƙaƙe wato domin English Academy da ke Zurot. Sai a hanzarta aje ofis ɗinsu mai lamba goma sha biyar Musa Baba Plaza kusa da bankin Taj a Zurot a nan Kano. manufar dai ita ce samar da waraka ga matsalolinku na turanci a sauƙaƙe sai kun zo ana jira. Yakubu Ibrahim dogarai ne jami'in da ya ɗawainiyar ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu har da taimakon wazu Musa Ibrahim. Ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki nake rufewa da tammad bihamdillahi na bar ku lafiya wassalamu alaikum.